shugaban kwamitin ba kuma babu wani cikakken bayanai game da su abda halilu ya nemi ji ta bakin ibro kane mai taimaki magatakarda na hadaddiyar ƙungiyar kwadago a jamhuriyar ta niger ta CDTN yan kan wannan batu lalle wannan bincike ba sabon abu ba ne tun da an duka yi ne shekarun baya operation betaji ake ce mai biya wanda aka yi takanas zuwa ga masu kula da bintilmami ka zo can ma'aikatar tasu a biya ka da dukka wasu takardu naka wanda ka gwadin kai lalle ma'aikaci ne to shi wanda an kai wannan kwanuka shi ne wanda an kai bincike wanda sai ka karta takardunka ba biya ba ne takanar aka shi wanga bambanta don sabida a san mizanin ma'aikata nawa ne gwamnati ke biya don haka aka yi wannan abin da muka ce ma eh, resansuman biometric ko mu ce muka binciken ma'aikata mutum dubu shida da ɗari da sattin da hudu ɗin da muka gani sun kai nazari bisa gare su kuma wasu suka kawo lalle a takardunsu aka tabbatar da haka nan ne aka yi raskwana sai ya kasance waɗanda sam-sam-sam har yanzu ba su kawo takardunsu ba ko ba a gansu ba a san inda suke ba su ne wannan dubu da ɗari da tamanin alƙaluma sun nuna da cewa binciken ya gano da cewa akwai ma'aikata na boge me za ka ce ka san irin wanga abu lalle duk ya aka yi shi abu ne wanda sai an samu kwaskwarima a cikin shi tana yiwuwa yadda kace din ne kuma tana yiwuwa sakaci ga wasu har yanzu ba a gyara takardun ba fatan da muke yi in dai akwai ma'aikatan tun da ka san ma'aikaci da albashi suka rayuwa in akwai ma'aikatan waɗanga su gabatar da kansu su ba da takardu in babu su kamar da kacce haka za a yi kawai shi kenan za a ce wannan babu su ne kawai ana zuba ne haka nan in dai ba su gabatar da kansu ba. su waɗannan ma'aikata da suka gamu da wannan matsala shin ta wace hanya aka bi aka ɗauke su. wannan tambaya ta ka. tana da wuya amsawa in ka ce ba a ɗauke su ta hanyar da ya dace ba saboda lokacin ma da an ka yi a bara ɗin biyu akwai waɗanda takanas suka kira mu don sabida suna ce a su ga inda sun ka ajiye takardunsu an ce kun babu sunayensu saboda lokaci zuwa lokaci ana hiddo duka waɗanda sunayen nasu ba su shiga ba kuma a ce har yanzu sai sun gyara harakokinsu amma in baka tabbacin yadda an ka ɗauke su wannan shina da waya sai dai kwamiti wanda an ka sa wannan nazarin in hali ya hutu ya gaya mana ko waɗanda ka wakilcin masu hutu bayan an sha lokaci da an ka rike albashin nasu shi hito su gaya mana su ce wannan na jabu ne an samu ma'aikaci kaza na jabu ko kaza ba na jabu ne amma shina da waya a halin da ake yanzu da in ce ma daukar da an kai musu ba ta kwarai ba ce tunta ban san su ba kun ban san ya an ka dauke su ba ana iya ta dai ta faru ta ƙare, yanzu wani gyara za a yi kan wannan matsala an ce dubu biyu da ɗari da tamanin har yanzu ba san ina ne suke ba ina ne suka dosa gyaran shi in an yi kwaci bisa ga a hidda sunanka in ka kawo takardunka wahala sai a maida ne gyara in ka ba wanda ya zo ya ce a shi ba albashi ne ba ne shi ba cire mai albashi ba wanda ya zo ce an cire mai albashi to ai gyaran bai da waya tun da dai ka san kai da kanka ya ne gyaran zashi Ibrahim Kani kenan na kungiyar CDTN. Dai shine na duba koken da 'yan fafutuka ta yanar gizo ke yi na cewa wannan doka da aka dauka ta cyber criminality mai sa ido kan bayanan da ake yadawa ta yanar gizo na cike da kurakurai hasali ma doka ce da ke kawo cikas a fannin faɗar albarkacin baki musamman ma na 'yan jarida. Mamman Rabiu Umaru, lauya ne na ƙasar Nijar, ya ce a gaskiya dokan na buƙatar a sake duba ta, muddin dai ana son kiyaye fakewa da guzma a harbukar sana, kamar yadda wasu ma'aikanta ke yi. Ni a nawa ra'ayi na lauya, kuma wanda ya san doka. Ina bakin cikin in ga dan ɗan jarida ya wallafa wani bayani ko bisa kan yanar gizo ko bisa kan jarida ta takarda a rubuce a ɗauki wannan dokan ta bisa kan sibar criminality a hukunta shi. A larki abin da ya yin din aka bincika cikin doka waccan mai kula da aikin ɗan jarida duk abubuwan da ake iya nema a su cikin saboda menene wata manufa ce ake so a cima wannan incin ne ake so a rufe shi da take magana kan wannan batu na 'yancin faɗa albarkacin baki ta hanyar yanar gizo a matsayinta na 'yar jarida mai fafutuka ta yanar gizo samira sabu wadda ta taba yin kaso ta sabili da labarin da ta wallafa ta yanar gizo ta ce hukumomi na kirkiro laifuka ta hanyar wannan doka don kawai a rufe idanu kan manyan laifukan da wasu jami'an gwamnati ke aikatawa duk kuwa da cewa dokar nan ta dubu biyu da goma ta yancin faɗa albarkacin baki ta bai wa 'yan jarida damar yin aikin su ta kowace kafar yada labarai luwaki ne ya kamata a sake ta bisa ga abubuwa da yawa ko wanda ake cewa trouble adult public iko ne ke ɗaukar wannan magana turu a l'ordre public ta zo ta aza maka shi e ayi ya an kaso da kai gaban juji kenan ya kamata masu iko su diba su gani wannan luwakin nan da suke utilize don su narkasa liberté d'expression ya kamata a sake amma masu zage-zage kiri-kiri suna nan ga laifi amma don suna goyon bayan iko ana barin su suna abun da sun ka ga dama an dai saurari bayanai masu gamsarwa daga masana dokokin shari'a irin su Jori Ibrahim na kungiyar Alternative Espacito wanda kwararre ne a fannin dokoki har ma na kasa da kasa da kuma wasu lauyoyi da su ma suka bada gudunmuwarsu a wannan tattaunawa. Sannan daga cikin waɗanda suka saurara akwai ɗalibai da ma farar hula. inda na ji ta bakin nasar na hantsi jori abin da mun ka gana shine duk da cewa dan adam yana da incin ya gayi ra'ayin shi to ya kamata kuma a samu matakan da za a doka ya zamanto abin da za ya gayi kuma kai ya zamanto abin da zai taɓi mutuncin wani kenan yana da kyau a tsara wannan doka da kyau kar ta zamanto kuma hanyar da za a hana waɗansu su yi magana abin jira gani dai shine yadda wannan mulki na riƙon ƙwarya na ƙasar ta Nijar zai dubi dukkanin dokoki da suka saba al'adu da ma ɗabi'un 'yan ƙasa ta Nijar don inganta haɗin kai da zamantakewar al'umma ta hanyar kaucewa furta duk wasu kalamai na cin zarafin wannan ko wancan don kawai kuna da saɓanin ra'ayi na siyasa ko kuma na aƙida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau Lahadi ko in ce yau ranar Dimash eh, ɗaya ga watan Oktoba 2023 sanarwa na gagarumin taro muhimmin taro wanda za a yi wa kana a yau kenan a eh, iska a wajen taron za a ministan harkokin hudda da kasashen wajen niger wanda ya balaguro zuwa taron majalisar ɗinkin duniya ministan afiyar etranjiyar bukari ya usangarai zai gabatar da jawabi ga dukkan al'ummar niger baki ɗaya musamman abubuwan da suka faru da kuma <clears throat> duk jawabin da ya kamata ya yi shi a can wurin zai yi shugaban 'yan niger jawabin wanda tarurrukan da aka yi na majalisar ɗinkin duniya wadda horon shi ce ta yi munakisa na bin hanyoyin da ka sa kan nijar ta yi magana to taron da wanda za a yi yana da matukar muhimmanci ga kowa da kowa musamman wanda ke cikin ƙwaryar birnin yamai da su kasance kimanin karfe uku na marece a yau ranar jiman shile premier october 2023 eh, taron da za jawabin za a yi shi ne a bakin eh, eskadri da ke birnin yamai kenan ana kiran kowa da kowa ya kasance wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba wanda ya ji ta hanyar wannan sanarwa ta hanyar wazab ya sanar da wanda baya da wazab muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa a fara lafiya kuma a kare lafiya insha allah